Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,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 Masu sauraro Assalamu alaikum Ahmad Rabiu Ja'in ne ke muku sallama ta cikin shirin hangen dala. Shirin da kan nazarci al'amuran da ka zamo tarnaƙi ga ci gaban demokaraɗiyyar ƙasar nan tare da ɗaukar martani daga gidajen imanin siyasa dogaro da sashi na 39 na kundin mulkin ƙasa. Cikin manyan batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a siyasar wannan mako akwai batun hukunce-hukunce da kotunan sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓe suka gudanar ko da dai gabanin mu cikin sabar bari mu fara duba yadda aka fara samun musayar yawun siyasa tsakanin shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma jagoran jam'iyyar NNPP Sanata Rabi Musa Kwankwaso. A cikin wannan mako ne dai Gandujen ya wasu kalamai da ke cewa kaɗai dai Kwankwaso zai ci gaba da kasancewa ne a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa ba tare da kai bantansa ba sai dai kuma waɗancan kalamai za a iya cewa sun ɗauki hankalin shi kansa jagoran NNPP wanda ke cewa kasancewar ganduja a shugabancin apc babu wani abu da zai tabu kawo shugaban kasa tinubu a lokacin zaben 2027 cikin sanarwar da sakataren yaɗa labaran jam'iyyar na kasa honorable yakubu dam ya fitar ta kuma ce mai bunu a jika baya kai gudunmawar kashe gobara domin kuwa tsohon gwamnan ya gaza samun nasara a zabukan da aka gudanar ta wace hanya zai bi wajen taimakawa shugaba tinubu a zaben 2027 a cewar wannan sanarwa yanzu yanzu haka dai al'ummar kasar nan sun kosa da salon kamun ludayin jam'iyyar apc musamman da ta zo musu da wani irin sauyi na hauhawar kayayyakin masarufi hatta a nan kasa kasa ma da irin soja gabar yafa jan mayafin amana hajiya ayin jafarin fage na cewa ba za su bari wancan batu ya ci talata da laraba ba har sai sun yi wa tsohon gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje karatun baya kana da bakin da zaka faɗi wannan magana ka tuna mai girma injiniya da Rabi'u Musa Kwankwaso shi kullun har maji daɗi ya bar duniya sa ma albarka ike yi ba fa sabanin san barka ake samar ba ɗan Kano sun ga albarka irin ta mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso kuma ɗauko ɗan albarka igada wa jihar Kano mai girma injiniya Abba Kabiru Yusuf Ramadanan gwamna sallama alheri a gidan kowa kace ba zai ci zabe ba sai dai ya zauna a gida ai kai ne baka taba cin zabe ba zaɓe goma sha biyar sai da mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ita ci zaben sa kwaya ɗaya ne kai dawo dawo kuma aka dawo da mai girma injiniya Rabi Musa Kwankwasa jihar Kano amma ina so in tunasar da kai baka taba cin mazaɓarka ba baka taba cin akwatin ka ba wannan Mutulaye baka taba cin lokal gamman ɗinka ba baka taba cin zabe a jihar Kano ba sai wanda mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya ciwo maka zabe na gwamna Ibaka a jihar Kano ka san 2019 in su ce ta baka da fawon mulki da kuma Allah yana so ya jarrabe ku ya maka hukunci da kai da kwabinet ɗin kwamatin butulci hukunci da kuka yi wannan su. a baki ji kuma akwai zargi misali da ake muku na cewa kun marawa ma jam'iyyar APC baya a zabukan da ya wuce ai ba za su iya ce mana mun yi antibati bane zan baka wannan amsa kaga gawuna bai taba cin akwatin sa ba bai taba cin mazaɓar sa ba bai taba cin local gamman din sa ba tun da yake a rayuwarsa Audu jiranci bai taba cin akwatin sa ba bai taba cin mazaɓar sa ba bai taba cin local gamman din sa ba a gwale su wannan kabiri na madobin duk in ka hada su gaban sunun bahani na farfagar da media wannan cabinet din kwamitin mutuncin in ka hada su ba su taba cin zaben su ba sai dai a ciyo musu ko kuma kuma inconclusive ta basu saboda haka nake so in gaya maka wannan abu uwar ɗaki na uwata ta kaina mai girma hajja naja'atu da tabala muhammad su suka yi wani irin sabanin fahimta na kuma zo na fahimtar da su mai girma rabi'u musa kwankwasa ya ɗauki jam'iyyar nnpp don izaɓa wa mutanensa makoma yusuf jamo a mazauninsa na chairman na northwood wannan abin aka hana mai girma rabi'u musa kwankwasa ya ga ba za a yi mai adalci a jam'iyyar pdp ba wanda duk arewa babu mai kimarsa da darajarsa kuma duk najeriya ba wanda ya kashi iya siyasa a halin yanzu saboda haka wannan shine dalilin da suke ganin tsaga ƙuri'a da muka to ai ba antipati muka yi ba ka gane da muka tsaga ƙuri'a shugaban kasar mu na gobe da izinin Allah mai girma Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso shi muka zaba ya tafi aka kirga da shi a yan takarar shugaban kasa ko wannan filin takarar da ya shiga aka kin godewa Allah zargin da ake muku na cewa kun mara tunubin baya ba haka to ai shi yasa ka gani yanzu da mun mara musu baya ai ba za su zo su ne wa kujerar mai girma injiniya Abba Kabiru Yusuf Sharma jagabar ya jan mayafin amana kenan hajiya a'in jafarin fage wanda da kalaman nata ne kuma za mu leƙa jihar kaduna jihar da ita ma ta tsinci kanta cikin yanayin hukuncin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe bayan yanke wancan hukunci dai an jiyo jam'iyyar pdp na cewa ba ta gamsu da yadda hukuncin ya gudana ba a don haka za ta garzaya gaban kotun ɗaukaka ƙara domin dai ci gaba da ƙalubalantar nasarar gwamnan jihar kaduna sanata ubasani cikin wata sanarwa da sakataren yaɗa labaran jam'iyyar a jihar kaduna albera kata ya fitar ta rawaito cewa jam'iyyar ta umarce dukkanin lauyoyinta domin dai ƙalubalantar wancan hukunci hukunci ne dai da za a iya cewa ya sanya wasu Umar Kano na faɗin ya kamata a yi tawassali da shi dangane da abin da ya faru a batun shari'ar kujerar gwamnan Kano kuma cikin masu wannan batu akwai dattijan jam'iyyar APC Alhaji Sani Garkaɗan Batta alhamdulillah gaskiya ta yi halinta an yanka ta tahi na ji kotun kaduna ta rabula irin ta kano ta kano bata fita ba ita ba bata fita ba ta ce ba ta da ikon ta soke ƙuri'a ɗan takara mutuƙar ana ta bayyana hi shi ya ci zaɓe mai ikon soke ƙuri'ar ɗan takara to ana kuma irin wannan jayin mm, baba an yi haushin an ebe ma kamar da aka ebe abu a Kano ya je kotun koli an mayammar. Shi ne gwamna yanzu an yi imo aka wawaye ma ya afin aka mayar shi sai da ya dawo shi ne na uku maimakon yana na ɗaya to yanzu ya koma Shi ne gwamna kaga irin abin da aka yi kenan saboda haka alhamdulillahi gaskiya ta tabbata amma ba ba kwa ganin irin shari'ar Kano da ta Kaduna wala Allah da bambanci wala jayi mm, baba wanda bai san hukuncin zabe zaɓe ba ya da ji ga bakin mu abin da zan gaya maka aidar hukumar zabe wato akwatu in an zo zai ce ina ejan na kowace jam'iyya kowanne ya zo ya rubuta ya sa hannu sannan akwatin a buɗe a zazzage babu komai sannan baya faifar a kirga guda nawa ce guda kaza ce sannan a fara ƙuri'a in an gama sai a ce mutum nawa ne suka yi dangwale a ce mutum kaza ne tsakanin a zazzage a kirga ta yi daidai in ta yi daidai sannan kuma a kirga waye ci wani ne ya ci ejan kowa sa hannu to in aka yi wannan ba mahalukin da zai soke ƙuri'a da akwatu kaga alhamdulillah kotun kaduna da ta kano can kyankyan ne dan jimma ne da dan jummai matsayinsu ɗaya ta ce ba ta da iko ta soke ƙuri'ar dan takara kaga haka ta kano abba ƙuri'ar ka dubu ɗari da dubu sattin da dubu biyar za a dawo ma kayan Ba wai ga dattijo sani garka dan batta ba hatta mabiya NNPP irin su Musa Muhammad Dalawa cewa yake ya kamata kwankwasawa su kwantar da hankulansu game da batun kotun ɗaukaka ƙara. Muna haƙurƙurtar da al'ummar jihar Kano kowa da kowa ya kwantar da hankalinsa ya sa hankalinsa a salama domin al'ummar jihar Kano addu'ar da kuke ta yi ita ke take ta karɓuwa a yanzu a halin yanzu saboda yanzu al'ummar jihar Kano suna da ƙwarin gwiwar da cewar yanzu suna ganin abba daram daram yanzu. yanzu ya samu gindin zama a jihar Kano albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi ta ina suka samu kwarin gwiwa baya ga hukuncin da kotun tribunal ta kwanakin baya domin yanzu kotun da ta yanke hukunci a Kaduna ta bayyana cewar ta da hurumin soke ƙuri'un wani ta ba wani saboda haka shi yasa muke kira ga al'ummar jihar Kano kowa ya kwantar da hankalinsa ina masu karya ƙuri'a su ina masu ƙona ƙuri'a su to dan Allah muna ku da hakuri kowa ya rike ƙuri'a sa hannu biyu ina tabbatar muku da cewa injiniya Abba Kabir Yusuf shine gwamna yau shine gwamna gobe sai ya shekara takwas injiniya Abba Kabir Yusuf yana gwamnan jihar Kano. Wasu na cewa salon kamun yansa kamar ya sha bamban wato yadda 'yan kasuwa suka tsammace shi misali. Alhamdulillah mu a yanzu gwamnatin jihar Kano ta ɗau seti kowa ya tabbatar da cewa harkar kasuwanci yanzu tana bunƙasa harkar ilimi tana bunƙasa harkar lafiya ta bunƙasa. tana bunƙasa har abin ya kai ga kotu kuma gabatin tara har wajen biliyan talatin. Wannan dukka kyale wannan magana wata magana ce ta daban wannan ba ma ba a hurumin ta muke ba yanzu amma yanzu kowa ya kalli jihar Kano ya san jihar Kano ta ɗau Dangote ya san al'umma jihar Kano yanzu Kano suke so injiniya Abba Kabir Yusuf suke so a jihar Kano ba don komai ba saboda ya ɗauko ayyuka karo-karo daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan sai dai kuma mabiya yanan bifin irin su Musa Muhammad Dalawa na furta hakan ne a gabar da ita kanta jam'iyyar apc ke ƙara samun ƙwarin gwiwa ta bakin sakataren yaɗa labaranta na kano honorable ahmad s aruwa mu a wajen wallahi nnpp abinda take kawai tana ɓata kanta lokaci ne wannan shari'a yadda suke tunaninta da kuma yadda suke kallonta a jihar kano wallahi wannan shari'a in allah ya so yadda duk abin da suke na tunani nnpp ba za ta samu nasara ba kuma kada ka manta nnpp nan fa gida biyu ce yanzu ta rabu gida biyu akwai nnpp mai haske akwai nnpp mai duhu kamar yaya kenan wacce ce mai haske wacce ce ka je can ka je ka bincika mana kaji ai NNBB mai haske ita kullum idan an yi magana na gaskiya za ta ce abin da aka faɗa ba gaskiya bane ba Kaje sun mai da martani ba sun ce karan wa za ku je ku kai alƙalai sun yi daidai abin da alƙalai suka zo suka yi da hujja suka yi kuma wannan bawan Allah ya yake da suna dattijan nan nasu na jam'iyyar NNPP Buba Galadima ya fito ya yi magana ya ce wai yana da ba za a yi masa adalci a Bilkot ba ah magana adalci ake koko magana shaida lauyoyi da duk wani wanda yake da masaniya akan me ake a harkar siyasa ya kamata su fito su gaya wa gwamnatin jihar Kano gaskiya idan har suna magana an zaɓe su da kura miliyan ɗaya an je an ware ƙuri'un da ba su da kyau wanda doka ta tabbatar kura, in dai babu su tamfi ƙuri'a in ba sa hannu kura, idan har ba a sa mata kwanan wata ba su je su duba eh, abin da ya shafi maganar harkokin zaɓe ko kuma dokokin zaɓe su ji menene matsayin wannan ƙuri'ar mun tabbatar da ita mun ba da ita a matsayin shaida ita za a kai appeal ita za a kai supreme court duk abin da suke faɗa su je su gaya musu gaskiya kuma lauyoyi an ce kun ɗauki lauyoyi san san guda ko ku dau ni ina so ku cika trailer guda da lauyoyin san shi san din da za ku je ku kai ya san me ake amma wala san me ake faɗa wala Allah shiryawa akai wa shari'ar wala Allah za a gabatar da hujjojin da suka kamata wala Allah shi yasa to shirin waye ne kana magana ana ta yadda za a yi an kai supplementary budget ana san yadda za a samu kuɗi an yi maganan za a samu amma ga eh, yanda suka fara aikace aikace wa biya wa ɗalibai kuɗaɗen makaranta da dai sauransu an fara da Allah ka daina wannan zance wani an biya kuɗin makarantu abin da ganduje a jihar Kano za a manta da shi duk da ba wannan layin muke ba yanzu magana harkar ilimi akwai wanda ya kai ganduje magana ci gaba akwai wanda ya kai ganduje dry inland revenue da ya zo ya yi nan har waɗannan mutanen su yi abin da za su su tafi ina za su yi amma magana ce ba za ka hana su ba kada su manta karan da za su yi da federal government za su yi karan da za su yi da ganduje za su yi shugaban jam'iyya ne na jam'iyyar APC na ƙasa kuma duk wani wanda ya shafe mu a ƙasa wannan faɗan yadda suke ganin buba galadima ya shiga yadda suka ɗebo lauyoyi wai sun ba da kansu kyauta to lauyan da ka ji ya ba NNPP kyauta ai dama ya rasa inda zai je kare ni domin lokacin da muka zo muka yi kukan cewa a wannan eh, zaben ya kamata a declare nasa inconclusive kaji wani lauya ya fito ya zo ya yi magana sanda muka yi kuka muka je muka ce an zalunce mu kuma ana kokarin a cewa inconclusive aka yi a ƙananan hukumomi goma sha biyar duk kaji lauyoyin sun yi magana yan majalisa goma sha biyar ne fa aka je aka sake zaben su kana ji kana gani wanda aka zaba da gawuna tare da su amma aka iya da ai declaring gwamna saboda haka dan jam'iyyar APC da ke jihar Kano ina jan hankalinsa maza da mata da Allah da Annabi ku daina sauraron waɗannan mutanen mun ji ai sun mutum sama da casa'in da wani abu za su je su yi ta propaganda Honorable Ahmad S. Aruwa kenan sakataren yaɗa labaran jam'iyyar APC a jihar Kano. To amma duk da wannan batu wasu ahalin jam'iyyar NNPP na cewa ya zama wajibi a kwance rigiza a sake shiri dangane da batun tabbatuwar gwamnan Kano injiniya Abba Kabiru Yusuf. kuma cikin masu wancan tsokaci akwai alhaji bukar dan alifage na farko dai gaskiya fi lahi jam'iyyar nnpp da jagororin tafiyar jam'iyyar nan ya kamata fa a tahi tsaye ita shari'a fa ba a rena ta to amma abin da nake so in sake ba tunda duk yadda zan ganka yi na je na maka magana cewa mai girma gwamna ina son ganin ka kace za mu yi magana na zo na buga wayar ka ba iyaka masu rike maka waya ba sa baka abin da nake so in sake ba da shawara a yanzu na farko dai wannan shari'a tun daga da ta juya cewar akwai ƙuri'un da aka zuba wanda ba sitam babu det to abin da nake so a yi idan aka je kotun ɗaukaka ƙara duk ƙuri'un da aka jefa na jihar kano da na jam'iyyar nnpp da jam'iyyar apc da sauran jam'iyyu ma gaba ɗaya a sake kirga su duk wacce ba ta da sitam ba ta da det a cire ta gaba ɗaya ta kowace jam'iyya kaɗan ne daga ciki domin ni ma haka aka bani sai da aka bani nake gaya wa ainihin ma'aikatan cewa me yasa ba za ku sa det ba ba za ku sa man sitam a jikin ainihin wa'annan ƙuri'un ba sannan suka saka mafi yawan mutane kuma duk ba su san wannan abin ba saboda haka idan aka je ko kotun ɗaukar ƙara taho da wakilan kowace jam'iyya a zuwa sake kirga ƙuri'un jihar Kano gabaki ɗayan su. Mai girma gwamna akwai abin da nake so na bada shawara mai ƙarfin gaske a lokacin da nake ƙarami akwai wata masifar ta zo wani gari ake nema kwace musu gari a wannan lokaci malaman garin suka dukufa da karatun alƙur'ani dare da rana safe da yamma suna suna karatun ƙur'ani har sai da suka ga bayan wannan abun. A nemi malamai mahaddata alƙur'ani gangaran ɗari zuwa dubu ni kuma zan bada laƙanin irin yadda aka yi karatun da irin addu'o'in da ake yi da irin dabbobin da ake yankawa da irin kukan da za a kai akan waɗannan mutane da suke neman su zalunci mutanen jihar Kano kuma ina kira ga ma'aikata da 'yan fansho da masu albashi da ɗaliban makaranta zama hu bai sami wa jihar Kano ba addu'a ya zama ya wajibi mu rinka yi domin rabon da a ce an samu gwamnati a jihar Kano wacce ta seseta jihar Kano ta dawo da jihar Kano cikin hayyacinta irin gwamnatin Abba a gaskiya an daɗe saboda haka addu'a ce a gaban mu ku masu ɗaukan albashi yanzu kun tabbatar da cewa 25 ga wata albashin ku zai shiga 'yan fansho kun san lokacin da albashin ku yake shiga hannunku gashi za a biya kuɗaɗen garatuti musamman waɗanda suka rasu za a fara biyan su tukunna to zama bai kama mu ba gaskiya fi sabilillahi addu'a ce aikin mu kuma bari gaya muku abin da ku mutanen jihar Kano ba ku sani ba kun ga gawuna idan gawuna ya karɓi mulkin jihar Kano sai an kwammace gara ganduje sau dubu da gawuna saboda haka addu'a ce a gaban mu a tahi tsaya ci gaba da addu'o'i Allah ya sa idan an je kotun gaba a dawo da abba kujerarsa domin ci gaban jihar Kano idan kun kalli jihar Kano a yanzu ana kunna fitilu duk ko ina ana ganin haske kwacen waya an daina abubuwa da yawa sun kawo a jihar Kano Alhaji Bukar ɗan Ali fage kenan guda cikin dattawa a tsakar gidan jam'iyyar NPP. To sai dai a wurin 'yan kasuwa irin su Abubakar Abdullahi Kana Baro na cewa kwanaki ɗarin abba gida gida ta sha bamban da tsarin gwamnatin gandujiya. Wannan kwanaki ɗari da sha kaɗan na Malam Abba Kabiru Yusuf a magana ta gaskiya sun fi shekara takwas da Abdullahi Umar Ganduje ya yi yana mulkin jihar Kano a wajen mu mu ɗan kasuwa idan ka ɗauko ɓangaren ta shafi kasuwa tun da Abba Kabiru Yusuf ya ce ba a farka mana su an ibo mana kaya ba kwarota bu zo sun ebo mana kaya ba CPC consumer protection bu zo sun ebo mana kaya ba muna zaune a cikin limana mun ja bargo muna bacci muna kasuwancin mu a cikin kwanciyar hankali sannan ƴaƴanmu kuma da suke tafiya makaranta a gabanin zabtare mana kuɗin makaranta gabanin nan wala Allah wai su wane ne suka kai karar watakila gwamnatin har ma aka ce an ci tara biliyan talatin a ina mu da muke gudanar da harkokinmu na kasuwanci ba mu san wannan magana ba ina batun masallacin idi da dai sauransu batun masallacin idi duk da suke magana malam Ahmad akwai unguwa guda Haji Kam unguwan nan akwai ofis ɗin yan sanda akwai makarantar firamare akwai makarantar sakandare hadda mai unguwa a wannan unguwar ta Haji Kam a lokacin Abdullahi abdullahi umar gandoja haka aka zo aka sara yawa da wasu masu riga da sitaci wannan gurin aka fatattake al'umma aka kore su akwai kasuwa da malam ibrahim shekarau shi duk wanda suke akan titi a garin nan ikai su can wajejen tudun mutala haka abdullahi umar ganduje shi ma suka haɗu suka yi abin da suka gada ma suka fatattake al'umma suka mallaka wasu masu riga da sitaci wannan gurin duk muna garin nan aka wannan abu kowa ya san wannan to magana kuma ta masallacin idi wannan an je kotu gwamnati tana da huruminta an je kotu ta farko akwai rago kotuna a nan gaba kamar yadda a kotun zaɓe yanzu kotu ta farko ce ta yi akwai kotun apil akwai kotun supreme ina mai tabbatar maka da cewa in Allah ya da nasara sai ta tabbata a wajen mai nasara dama al'amura aka suke masu kyau duk abin da yake na alkhairi a abu za mu sharɓi wannan roman demokuraɗiyya na mala abba kabiru yusuf ba jarabe mu ba mun ji ciwo a ranmu mun ji a farkon lamari mu za mu murna a ƙarshen lamari in Allah ya yadda wannan murnar da suke mu za mu yi ta a ƙarshe kuma za su yi baƙin ciki a ƙarshe ba don kuma zai da ba su ci zaɓe ba dan majalisa arba'in kwa goma sha uku suka ci ina ji ko sha hudu dan majalisar tarayya ashirin da hudu kwa takwas suka ci npp ta cinye sha takwas sanatocin nan manya-manyan wanda suka fi al'umma aka fi fitowa a zaɓe su guda biyu in na jam'iyyar NNPP ne wannan da kirna maka jam'iyyar NNPP ake malam Abba Kabiru Yusuf ake al'ummar jihar Kano masu kishin jihar Kano da masu kishin kasuwanni daga karshe na ba mai girma gwamna da ya ɗauko mutanen mai musu bukami kaga akwai musu bahu shadu an yi masa SA a harkar kasuwa akwai Abba dan lami alasa an masa harkokin yau da kullum shi kuma a bangaren majalisa kuma muna da hafiz sharif gamba gujiya duk abin da ya damu majalisa akan dokokin abin da suka shafi harkokin kasuwanci to in Allah yadda ba za a sha yan kasuwa ba salla ba hafiz sharif gamba gujiya yana nan a majalisar jihar Kano ta hakunan mu na yan kasuwa in Allah da aka nema a baya za a da mana Abubakar Abdullahi kana baro kenan dan kasuwa masoyin injiniya Abba Kabiru Yusuf. shi ma dai mataimaki na musamman kan harkokin majalisa honorable balarabe ozil Bunkuri ya shigo da kalaman kwantar da hankali ga dukkanin magoya bayan jam'iyyar nnpp tare da martanin siyasa ga ahalin jam'iyyar apc duk ɗan jam'iyyar npp to ya gode allah i ci gaba da haƙuri i ci gaba da dogaro ga allah allah shi zai masa ɗan zaɓe apc ku ci gaba da dogaro da shugabanninku ku ci gaba da dogaro da wa'anda su ma ba su yi kansu abin da suke so su yi kansu ba sun za su yi muku abin da kuke so daman kun dogara cewa sadaurar da haka muna nan mu da ku ga mu ga ku ku ci gaba da wahar da mibiyan ku mu ko muna nan da yardar Allah mulki na Allah ne mulki Allah ne ibiyo abba da yardar Allah abba sai ya takwas a mulkin nan da yardar Allah duk shugaban karamar kofin kure ka ci gaba da wahalar da kanka kana wahalar da waɗanda suka yi da kai domin kana ta faɗin abin da ba haka ba ka rantsi akan abin da ba shi ba shugaban karamar kofin kure muna nan ga mu ga ka yau na faɗa wannan maganar sai ka zo kai kukan zuci sai kai na fili a wannan harka siyasa ake yi kai dai kai mulki to lokacin mulkin ka zai zo kuma zai kare zai ba mu ga mu buga ka da ka muna faɗawa gwamnan jihar Kano mai girma Abba Kabir Yusuf muna maka godiya da bisa musamman karamar kofin kure inna wannan tagagin da hayaniyar bai sa ka tsaya tan akan mulkin ka ba ka ci gaba da tallafa al'umma na portfolio gaman ina godiya ga mai girma Abba inna ka wa dama shugabanninmu na CRC na karamar kofin kure Alhaji Ibrahim Yauta Alhaji Ibrahim Yauta kai ma muna ma godiya kamar inda ka zo da tsari na rabawa tallafin al'umma da aka yi ba su abinci daki daki kai na ɗaya kai na biyu ga wannan ma ina ƙara zuwa da yardar Allah za a ci gaba da rawansa Alhaji Ibrahim Yauta kai kayi abin da mai girma gwamna ake so alhaji ban yauta kayi abin da mai girma abba kabir yusuf ke so kayi abin da mai girma dr Rabi'u musa injiniya yake so kayi abin da zagoran yankin rarrabin goki ba mai girma rat hono kabir alasarin haka yake so haka ya amanta an an zo zagoranci za a yi a tsaya dan Allah yau a taimaki wancan gobe a taimaki wannan aka aka har aka yi kilinta da haka muna gode alhaji ban yauta wannan zagoranci da kai Allah ya tabbatar da alkai honorable balaraba ozil bin kore kenan mataimaki na musamman kan harkokin majalisa ga gwamnan Kano gwamnatin kotun da a wannan rana babbar kotun tarayya ta ci tararta na naira miliyan dubu talatin ga waɗanda aka yi wa rusawa a shagunan masallacin idi kuma tuni wannan batu ya ɗauki hankalin jagororin jam'iyyar apc da muka jiwa tsohon kwamishina honorable musa iliyasu kwankwasa na magantuwa wannan kuma jiki magayi shi abban wanda ya sa in ya zo ya biya kotun me zamu biya ai ba musa aka ce abba aka ce ya yi rusau kwankwasa ya sa shi al'umma ne suka kai kara akan kayan su sun fitar da biliyan uku sun rasa inda za su sata sun canja akawun guda uku kuna da hujja ina da hujja hujja ta sun fito ta fito daga kananan komi an kawo za a kai ma'aikatar ilimi da kanan an sake dukan kuɗin ana tunanin ma za a ba wani mutum muna bibiya kuma za mu san wanda aka ba in an yi ba daidai ba za mu sanar ya batun bare bare kan sifin kuɗi da aka gabatar na muna kira ga dukkanin bankuna da yan kwangila su kuka da kansu in sun karba gawuna zai zo ya bincika bai dace ba kai da kake ganin gwamna naka ne kana ce a ku za ku ci gaba to dan me kuma za ka yi za ka yi kwarkwarar bayan gashi watan Disamba ya kusa sai ka hada kai gaba sanda ministan ya zo aka ce ga abin da za a yi kafin mutane su mutu aiki iya yi yanzu kuma ya gani yake ganin matsala ai mu da zafi tunda muna faɗar gaskiya zamu mu karɓi kujera a kotu kuma Allah ya ba honorable musa iliyasu kwankwasa kenan tsohon kwamishinan raya karkara a gwamnatin gandujiya sai dai kuma a tsakar gidan jam'iyyar apc duka dai kan batun waccan tara honorable haruna mai shadda ya ce ya kamata ya yi wa al'ummar kano karatun baya musamman a lokacin da ludayin apc ke kan dawo abin da nake so in tunatar da yan uwana al'ummar jihar kano eh gaskiya ne gwamnatin abba ta rushe masallacin idi shin ita kuma gwamnatin mu ta apc ta rusa talakawan kan Tunkwari, kwari ƙananan 'yan tebura waɗanda suke neman abinci waɗanda ba su da jarin dubu ɗari biyu dubu ɗari uku idan ka yi maganar an rusa masallacin idi wani guri ne mai girma dr abdullahi umar ganduje ya ba da umarni a wannan lokacin a gina cewa shago ko da na tubalin toka ne babu sannan kuma ana maganar an yi rushe-rushe wallahi talakan da aka rusa a kantin kwari da mai kuɗin da aka rusa a masallacin idi ina so mutane su zama alƙali misalai dan Allah mutum dubu nawa aka rusa yan tebura mai girma farfesa Hafizu Abubakar yana mataimakin gwamna shi ne muka zauna da shi African House yake tabbatar mana da cewa duk karkashin teburan nan mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce ai gini a sama amma tebura karkashi duk talakawa su koma amma karshe shaguna aka zo aka gina sai aka zo aka yi wasu mall guda biyu na yaudara aka yi ɗaya a filin parking aka yi ɗaya a plaza amma da aka zo aka wayi gari yau sai aka aka waye gari aka yi rubokin din na plaza na filin pakin aka yi rubokin din hawa na ɗaya aka yi rubokin din hawa na biyu ƙarshe ƙasa kuma ko kana so ko baka so dole aka sayar aka waye gari yau ba 'yan tebura a kantin kwari to dan girman Allah mu yi kai ka tantance ka gaya wa mutanen jihar Kano adadin mutum miliyan nawa ko dubu nawa suka rasa guraben zaman su a 'yan tebura kantin kwari sannan tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekarau aka ce ya zo ya rushe wannan guri a yi shaguna za a samu kuɗi ya ce ina zai kai talakawan nan kwankwaso ya zo aka ce ya rushe ya ce ina zai kai talakawan nan sai gwamnatin mu ta jam'iyyar apc gwamnatin dr abdullahi umar ganduje muka zo aka tashi talakawa gaba ɗaya aka hargitsa su aka zo aka gina gurin nan aka ce za a bada ƙasa kuma ƙarshe ba a bada ƙasan ba ƙarshe ma aka yi tebura mul wanda cewa yau halin da ake ciki ma babu inda zaka nuna tebur wanda zaka ce wannan na ɗan tebur ne a kantin kuɗi honorable haruna mai shadda kenan guda cikin magoya baya a tsarin jam'iyyar apc kuma gabanin mai sallama a madadin wannan teburi muna taya murna ga honorable gamboli ya ja'en da honorable balaraba ozil bunkuri da kuma sani yalo gurjiya sai kuma hajiya kyautarodi dan agundi dukkanin su bisa rabauta da suka yi da mukamin mataimaka na musamman ga gwamnan kano ba shiga birni ba